وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين amma in rigarsa ta yage a baya ne to wannan alama ce akan gaskiyarsa domin kenan ita ce take binsa kuma shi yana gudu don haka ta zama ita ce maƙaryaciya.